بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم قوديا تاتبتك الله سبحانه وتعالى kuma tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga manzan Allah manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna ƙara godiya ga Allah da ya sake haɗa fuskokinmu a irin wannan lokaci mai tara albarka a yau laraba goma sha hudu ga watan maris watan uku a shekara ta dubu da goma sha takwas mahada wannan masallaci ne domin gabatar da muhadara kashi na biyu akan abin da ya shafi mu'ujizozi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu'ujizozi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a haɗuwan mu ta farko mun yi magana akan mecece mu'ujiza sannan mecece karama sannan kuma mecece ahwalu shaitaniya kusan bambance inda suka sha bamban shine sun fi shan bamban ne ta wurin wanda suka fito ƙulwar da ke ko domin asali dai bayyanar wani abu da ya saba ma al'ada a al'adance a ɗabi'ance ba a saba ganin wannan abin ba kuna ji da ke ko a al'adance a sanya ma abinci poison guba ka ɗauki abincin zaka ci ya ce karkaci ne an samun guba ya muke ganin wannan an san da wannan al'adance an san da wannan abinci da aka dafa ko an dafa shi ko ba a dafa shi ba ba magana yake yi ba kun gano wannan da ke ko dabba ko an yanka ta ko ba a yanka ba ba ka san me take cewa ba ko ba a yanka ta ba ka san me take cewa ba amma a yanka dabba a yi farfesu ɗinta sannan a kawo a zuba mata poison guba a kawo maka ta ce karkaci ne an samun guba wannan an saba gani shi ba a saba gani shi kun da kyau ko bishiya ta ɓaɓɓako tushenta da sai wata gaba ɗaya ta taso ta zo gaban mutum ta tsaya ta koma an saba ganin wannan a saba ganin to ire-iren abubuwan da ba a saba gani ba in suka bayyana ga annabi sai a kira wannan da sunan mu'jiza idan suka bayyana ga wanda ba annabi ba ne to sai mu ga waye kun tuna da muke mukaddima ko sai mu ga wannan ɗin waye idan salihi ne an san shi da tsaye da salloli biyar a kan lokaci kullum da kyau ko da mutunta al'umma ya yana ƙoƙarin ba da haƙƙin allah da haƙƙin bayan allah to wannan sai a ce karama ce wannan sai a ce karama ce ubangiji subhanahu wata'ala ya karrama shi ne ya darraja shi ne ya bayyana da wannan a hannunsa ina fatan kun gane wannan da kyau cewar kuma Allah ta'ala bai bayyana da wannan a hannunsa ba ba shi ke nuna shi ɗin ba shi da karama ba ina son ku gane wannan da kyau ba shi ke nuna hakan ba shi da karama ba kar mu ɗauki cewar in akwai to akwai in mutum na ƙwarai ne to wani abu zai bayyana a gare shi in ko ba wani ƙwarai ne babu abin da zai bayyana a gare shi to kar mu fahimci wannan ina fata mun fahimci wannan da kyau kar mu ce mu dora al'amurra akan haka kuma ya tabbata a rayuwa ta sahabbai da tabi'ai da magabata ire-iren abubuwa da yawa sun sha bayyana wanda yake an san su da salaha da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ba da kariya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sai ga abubuwan suna bayyana a gare su so da yawa waɗansu ba sa san ma a faɗa balle har su mai da abin ya zama business asalan ma baya san a faɗa ina fatan kun fahimci wannan da kyau to almuhimin da idan wani abu da ba a saba ganin shi a ɗabi'ance ba a al'adance ba ya bayyana a hannun wani sai mu duba wannan ɗin waye idan mutum ne sale ma'ana yana tsaye da salloli biyar a kan lokaci yana ba da haƙƙin allah da haƙƙin bayan allah to sunan wannan abin da ya bayyana a gare shi karama idan kuwa mutumin da wannan suka bayyana a hannunsa ba wai mutum ne da aka san shi da biyayya ga allah maɗaukin sarki ba ba a san shi da kula da sallah ba ba a san shi da salati ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam ba ba a san shi da ba da kariya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba a kiran wannan karama ana kiran wannan ne da sunan ahwalu shaytaniya ahwalun shaytaniya shine ake kira istidraj istidraj da Allah ta'ala ce sa nastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin shine alistidraj shine abin talala daurin talala Allah ya yi musu ka san mutum ya daure walilahi masu la'ala in mutum ya a akuyarsa ko ragon shi ya sami doguwar igiya sai je ya gefen igiyar ya ɗaure a cikin ƙafar rago ɗaya gefen kuma ya je can ya samu wani pol ko wata bishiya ya ɗaure. a lokacin da ragon yake tafiya sai ji kama a suke yake ko yana ta tafiya amma lokacin da tsawon igiyar ya ƙare sai ji ashe a ɗaure yake shi ya yi kira talala mai kamar sake talala mai kamar sake ashe ba a sake mace yake ba to Allah ta'ala yana musu talala ne sai ya sake su sai mutum ya ga kamar ubangiji subhanahu wata'ala ya kyale shi ne alhalin ko Allah ta'ala so yake in ya danke shi to ba zai ba mun ba da misalai akan ire-iren waɗanda a al'adance a ɗabi'ance ba a saba gidan mota gidan direba kan tiyari babu kowa direba ya dawo kan bonnet ya zauna mota ta dinga juyawa ba ko ga sai kaga wani ya yi wannan sai ka ce wannan ahwalin shekwaniya ne istidraj ne ba karama ce, balle ma a ce mu'jiza kuna ji da kyau ko ko kuma a'a mutum ne aka ce mashi in ka isa kai wanzami ne kai mabangon nan ƙaho magaji kun lura kun ga akwai tahaddi a ciki da ya ya sa ƙaho ai musan ƙaho ko da ya sa ƙaho sai ga jini ya fito a cikin bango wannan menene ahwalu shaytaniya ne shine istidraj shine ahwalu shaytaniya shine istidraj yana da sunaye nawa kenan biyu kenan to da sai mu kiyaye waɗannan al'amurra sosai da sosai duk abin da ya bayyana a tare da mutum kada ka yi gaggawar sallama mashi ka zama mutum mai hankali yana daga cikin abubuwan da suka bambance mutum da dabba al'aqal wasu mi al'aqalu aqalan li'annahu ya aqilu sahiba an ce da hankali an kira shi da sunan al'aqalu ne asalin al'aqalu shine da baibayi da ake sanya ma dabba a gaba kun da ke ko ba aka sama jaki ko sa a haɗa ƙafafuwan shi na gaba biyu sai a ɗaure su ba to sunan wannan ɗaurin al'aqal an ce da da baibayi kenan to an sanya ma hankali sunan al'aqalu ne domin yana da baibaye mai shi yana nuna mishi nan ba wurin daidai ba ne nan shi ne wuri ne daidai idan ya zama mutum bai iya bambance waɗannan to haka yana da kaso ko naso ko wata siffa na nau'in dabbobi ke mun ba da misali a darasin da ya gabata cewar in saurin karɓar addu'a ne shi ne karama kaɗai ba tare da ka ga wannan wanda ya yi addu'a ya yake da dokokin Allah ba ya yake da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to mutum zai rufe mun ba da misali misali mai muka bayar shaidan da Allah ta'ala ya tsine mishi ƙala fa'anzurni ila yi ba'asu ya ce ya Allah ka jinkirta min zuwa lokacin da za a tayar da su ƙwala innaka minal almunzarin sai Allah ya ce kai kana cikin waɗanda aka saurarawa yaushe shaidan din yi addu'ar nan take yayi kuma nan take aka amsa mushi ba ga sunan wannan istidraj istidraj Allah ya yi mai Allah ya ɗaga mushi to in ya danke shi ina fatan kun fahimci wannan da kyau zan ba mu wani misali ana magana jujal ko da hausa ana kiran shi jujal ana cewa kuma dujal ko a ce dujal du ko kuma jujal gu duk da ana faɗa amma da larabci dai sunan shi dajjal da larabci sunan shi dajjal to yana bayyanarsa tana cikin alamomin tashin alkiyama wannan na da ke ko idan ya bayyana allah ya tsare wa baki idan ya bayyana shi wa kenan shi jujjar kenan zai umarci sama da rani fa zai umarci sama ta yi ruwa ya umarci ƙasa ta tsage ta fitar da amfanin gona kuna jina da ke ko to yanzu idan mutum jimurinsa bin duk wani abu da sunan karama kuna ganin ba zai bi judal ba kuma an rubuta a goshin shi kafin fa'un ra'un kafara kafin. zai zo da wuta ta irin tashi da aljanna irin tashi ya ce wanda ya bi shi zai sanya shi a aljanna ita ce wuta kuma wanda ya saba mishi zai sanya shi a wuta ita ce aljanna ka taɓa jin wannan za a gansu mai rara mutum zai gansu allah tsere baki da a gaban cutar duk abin da ya sa muke wannan magana duk wani abu da ka ji ko ka gani karke saurin sallamawa na farko dai wannan mutumin da yi wannan abin annabi ne ba annabi ba ne domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine annabin karshe babu wani annabi bayansa mun lura da ko yanzu me ya rage maka shin wannan mutumin mai bin manzon Allah ne bi a aikace ba bi na batar baki ba da suna tunda idan na batar baki ne kowa zai ce yana bin manzon Allah kowa zai ce yana son manzon Allah kowa ya ce isa Allah ta'ala ce kul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dhunubakum ka ce musu in kuntum tuhibbuna Allah har in kun kasance kuna san Allah to fattabi'uni ku bi ni yuhibbukum Allah sai Allah ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku zunubanku saboda haka duk abin da kaga ya bayyana karka gaggawa sallama ka tsaya ka ga wannan mutum ya matsayinsa a karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ina son ku gane in an ce ya matsayin shi a karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan abin sallah wallahi kada mu ɗauke ta a matsayin gargajiya ko al'ada ita ce farkon abin da za yi mutum hisabi da ita ranar alkiyama kwana ji da kyau farkon abin da za yi hisabi ka dubi wannan mutumin yana tsaye da sallah a kan lokaci salloli biyar yana yin kowace a kan lokaci na farko yana yin kowace sannan a kan lokaci sannan a cikin jam'i cikin jama'a ko ya rufe kanshi a ɗaki baya bayyana sai bayan shekara uku duk shekara uku yake fitowa duk shekara uku yake fitowa a ina yake juma'a ina fata kuma bai wani da kyau a ina yake sallar jam'i wanda yake sallar jam'i ta fi kafi? saboda haka waɗannan abubuwa su ne ma'aunai da mutum zai duba in ba haka ba zai bi shaidanu shaɗanin nan ko akwai su cikin mutane kuma akwai su cikin aljanu allazi waswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas akwai su cikin aljanu akwai su cikin mutane sai ta sai mu fahimci cewar in an ce karama ita ce abinda ta shafi annabi daga cikin annabawa mun yi maganar mun ba da misalai kan waɗansu annabawa ka duba annabi lu abin nan annabi salih Allah ta'ala ya bashi taguwa hazi na qatullahi lakum aya fa zaruha ta'kul fi ardillah to a darasin da ya wuce a jerin gwanan mu'ujizozi na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama mun kawo mu'ujizozi guda shida ta farko alqur'ani ita ce jagora a dukkan mu'ujizozin manzan Allah sallallahu ta'ala domin duk mu'ujizozin annabi sallama da za a ba karanta su ba ake ba da bayanansu ba wanda kake gani mai raran tabbas ga yin zahiri kama alkur'ani mai girma sauransu wasu sun riga sun wuce wasu sun bace da sauransu ina fata mun fahimci wannan da kyau mun faɗi alkur'ani mai girma na biyu mun faɗi tsagewar wata na uku mun faɗi haniniya ta ta kututturen dabino sannan mun faɗi ugowar ruwa daga yatsunsa sallallahu alaihi wasallama sannan mun faɗi tasbihi da tsakuyoyi suka yi a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma zai sanya su a hannun sahabbansa sannan mun faɗi kuma yadda raƙumi ya kawo ƙarar ubangidansa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewar yana ɗora mashi aiki sannan kuma yana ba shi abinci kaɗan man yi waɗannan guda shida kenan ko insha Allah ta'ala za mu ɗora akai za mu je ta bakwai za mu je ta bakwai ta bakwai ita ce tasbihi amma nan ba na tsakuwa ba tasbihi na abinci sabai sun kasance suna jin tasbihin abinci a lokacin da abincin manzo salama yake cinsa ga abinci an kawo misali in sakwara ce ga sakwara in tuwon alabo ne ga tuwon alabo in abinci ne ga dai abinci an kawo ana cin abinci yana subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi inna lillahi wa inna a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam isa ko ga ɗazu da buwa ce tasbihi ne ce sai a yi bayani tasbihi na me akwai tasbihi na tsakuwa ko akwai kuma tasbihi na abinci shine na bakwai a karatunmu na yau manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cin abinci ga abinci a tare da shi sahabbai suna jin tasbihin da abincin yake yi abincin da ake ci ana cin abincin kuma yana tasbihi wannan ba karamin mu'jiza ba ce wannan ba karamin matsayi ba ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ta'ala ya kara mashi dauka ya kara mashi matsayi mu'jiza ta bakwai shine duwatsu da bishiyoyi sun taimashi sallama a daren da aka aiko shi shine lailata bu'is ta abin nan sallama na duwatsu da bishiyoyi a daren da aka aiko shi ma'ana bayan da mala'ikar jibril ya sauka ya karantar da ya ce mai ikra bismi rabbika allazi khalaq ikara wa na guda biyar shine farko annabta to a daren waɗannan ayoyi guda biyar saukar waɗannan ayoyi guda biyar a wannan daren duwatsu da bishiyoyi suka dinga yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sallama wanda ke alamta cewar wani abu ya kasance wani abu ya kasance sallama dutse bishiya tana sallama assalamu alaikum ya rasulallah assalamu alaika ya rasulallah dama asali dutse da bishiya da gini duk gaba ɗayansu sana duk komai yana tasbih Allah ta'ala cewa yi tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu Allah ta'ala ya ce tusabbihu lahu samawati sab'u sammai bakwai suna mashi tasbihi shi subhanahu wa ta'ala wal ardu da ƙasai bakwai duk suna musu suna mishi tasbihi no kenan wa man fihin da duk abin da ke cikin su duk abin da ke cikin samai bakwai da duk abin da ke cikin ƙasa bakwai suna mai tasbihi fanka tana ina a cikin su tana samai bakwai ko ƙasai bakwai ko tsakanin su to ga duk suna cikin masu tasbihi agogo hansa duk suna tasbihi walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ba a fahimtar tasbihin nasu ku ba a fahimtar ya suke yin tasbihi ina ba ta mun fahimci wannan da ke saboda haka da aka ce duwatsu da bishiyoyi sun yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tasbihi a daren da aka aiko shi ya zama manzo wannan abu tabbatacce ne dama suna tasbihi kullum da ke ko tasbih bishiya tana cewa assalamu alaikum ya rasulallah dutse yana cewa assalamu alaikum ya rasulallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai dutse da ya san shi tunda aka aiko shi a makka yana mai tasbih yana yana tasbih yana mai sallama yana wa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam na tara shine Ah, akuya ce aka yanka akuya ce aka yanka to kuma ah, ah, akuya annabi sallallahu alaihi wasallam yana son azira karfata na nan gefen dabbobi din nan sai aka da aka fahimci yana son wannan nama irin wannan sai aka gyara ta sai aka sanya mata guba poison kenan ina ba ta kuma wani da kyau na farko wannan zira din an zira wannan kafar da aka yanka aka gyara sai ta mai magana ta ce an sanya mata guba an sanya mata guba ka lura da kyau ba wai dabba ce ta yi magana ba dabbar an riga an yanka an feɗe ta sha ruwan zafi ta sha yaji an mata an yi fefe sunnata amma ta yi magana cewar an sanya mata guba wanda ya ci abincin tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu nan take ya rasu ba da jimawa domin ya ci poison amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu bayan wannan abin da ya faru tsawon shekaru tsawon shekaru poison bai mai wani abu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ba karamin matsayi bane in mun je mu'jiza ta gaba ta goma idan aka ce azzi'ibu wasu sukan fassara ta da cewar kerkeci ba sanya yake a ba taba ganin shi ba balle in ce ga ga sifarsa amma da aka ce kura amma kura daban take kura daban take azzi'ibu daban yake duk suna cikin namun daji azzi'ibu ko abin nan kyarkeci ya ba da shaida akan annabtar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ba cikin dabbobi ke. wanda ke nuna maka al'amarin ba kalmar al'amari ba ne al'amarin babba ne a ce dabba ta daji za ta ba da shaida ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma annabtarsa a karatun yau mun samu mu'jiza mai kenan yanzu mun yi guda goma a darasin da ya wuce mun yi guda shida yanzu mun samu guda kudu ke manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya shiga wata gona ya shiga wata gona lokacin da ya shiga sai ga wani raƙumi sai ya ga raƙumi yana malalar da hawa raƙumi yana zubar da hawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mai raƙumin innahu shaka ilayya annaka tuji'uhu tuji'uhu shi wannan raƙumin ya kawo mun kukan kana yunwatar da shi kana yunwatar da shi kaga wancan da muka ambata a can yana ɗora mashi aiki da yawa amma yana ba shi abinci kaɗan shi wannan ba wai magana yana ba shi abinci kaɗan ba ne ko kuma yana ɗora mashi kaya mai yawa a'a kawai yana azabtar da shi da yunwa yana azabtar da shi da yunwa aka na sanar ya faɗa mashi ya ce ba yana hawaye ba ya ce ya kawo min ƙarar kana yi wata da shi raƙumi ya magana da ya kai karar mai shi wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba karamar mu'jiza ba wannan ba karamar mu'jiza ba hakan nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wata gona ina son mu lura da kyau idan aka ce ha'id gonaki ne da ake da su waɗansu duk noman rani ake yi kun gane ku waɗansu noman rani ake yi shi ko noman rani in ka lura daga baya-bayan nan ne ake yin shi da janareto amma da can ai da rakuma ake yi za ka mace yana da gonar rani sosai mai faɗin gaske rakuma ne suke janyo ruwa daga rijiya ko raƙuma ko shanu kafin a zo a dinga yin jigo daga farko farko wani abu da ake juyawa yake juyawa yake ɗebo ruwa da da shi ake amfani to wannan gonar gaba daya irin wannan gonakin su a kira ha'id shi a kira ha'id annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga wata gonar irin wannan sai dai ya samu raƙuma guda biyu sun gagari masu su raƙuma ne guda biyu sun gagari masu shi masu wanda ya mallake su sun gagari shi in ya biyo ta nan su biyo ta nan su kai mai hari ya kai musu hari mana kaga ba haka aka saba ba a dabba asali dabba an saba mai ita inda ta gan shi ma tafiya wurin shi take yi amma kaga ranar dabbobi sun musu bore ke raƙuma kuma ka san rakumi kai ba ganin ya buɗe baki da ya shiga da annabi sallallahu ta'ala alaihi ya shiga ya je same su mai su ya sun gagare shi kama ya kasa ya kama su lokacin da ɗaya daga cikin raƙuman nan ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya taho ya taho ya taho ya zo gurfana gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah sallama ya karbi ya ja abin nan linzami a yake shi kowa na igiyar akala sai Allah sallama ya ja akalan raƙumin sai ya miƙa shi ga mishi da ɗaya raƙumin ya ga haka shi ma sai zai gurfana gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ɗauki raƙumin ya karɓi akalar ya miƙa ga shi shikenan wanda yake a da sun gagari mai shi suna kai mishi hari yana kai musu hari sun mai mishi bore ranar sun taɓa mai zanga-zanga annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yana shigowa ga ɗayan sai ya zo ya gurfana gaban shi annabi ya hannan ta shiga mai shi shikenan ba a sake ji wannan ba karamin al'amari ba ne don abin da aka sani a dabba shi ne idan kai kana bako ne za ta kawo maka hari sai mai ita ya zo ya janye ta koya mata magana amma yau mai ita ɗin ne tema gore sai baƙo ne kuma a wurin shi ne ya ci mai ita sallallahu alaihi wa ala wa sallam daga cikin mu'jizojin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wata rana ya kasance yana bacci a halin tafiya ya kwanta yana bacci ya kwanta yana bacci sai kawai sahabbai suka ga bishiya ta ɓaɓɓako daga tushenta ta babbako ta babbako ta babbako ta babbako ta taso ta zo ta tsaya a gaban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam su dai sun zuba masarauta Allah ido bishiya ba sosai bishiyoyin nan da suke nan kawai ka kawai ka ga bishiya kawai ta taho kawai shu a da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya tashi daga bacci sai sahabban suka gaya mashi abin da ya faru ai ɗazu kana kwanci kana bacci sai ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru sai manzan Allah sallallahu ta'ala sallam ya ce hiya shajaratu ista'azanat rabbaha an tusallima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa azina laha yace ai wata bishiya ce da ta nemi izinin Allah subhanahu wata'ala akan ta zo ta wa manzan Allah sallama shine Allah ya bata izini Allah akbar Allah akbar bishiya ta nemi izinin ubangiji subhanahu wata'ala akan ya bata izini ta zo ta yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sallama Allah maraukin sarki ya bata izini shine ta babbago ta jujjugo ta taho ta zo ta yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ta zo ta mishi sallama bishiya ta zo ta yi manzan Allah sallama sallama wannan ba karama al'amari ba ta nemi izinin Allah za ta yi manzan Allah sallama Allah ya ba ta izini ta zo ta yi sallamar a gaban sahabbai su a gabansu abin ya faru yana bacci bayan ya tashi daga bacci ne suka ba shi labarin wannan abin al'ajabi da suka gani tun da ya ga kuma na salama yana bacci su sai bacci Kuni shuru ai ba za su yi bacci ba ko don gudun kada wani ya zo ya ta'addanci tun da ya kwanta yana bacci dole su ba da kariya su tsantsana ko ina da ina musamman ma ana halin tafiya musamman ana halin tafiya ta kan yi an yada zango ne a wani wuri da ba ba mutane ba ne sosai ina fatan kuma yin ci magana ta da kyau wani wuri da ba mutane bane sosai kada namun daji ko dabbobi ko kaza ko kaza su kawo hari ko su yi ɓanna to haka wannan ba ƙaramin mu'ujiza ba ce ana salama bishiya ta ɓaɓɓako ta zo wannan kenan ana salama ya bada ya ya ba ya umarci bishiyoyi guda biyu su haɗe su haɗe kuma ya ba su umarnin su rabe sai rabe wannan ba karamin al'amari ba ne wannan ba karamin mu'ujiza ba ce sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam wa sallam yanzu kullum sama mata no na wadda nina ta faɗa ne kuma kuna ta saurara eh? a yau kenan a duka ta wuce sha'u eh sha hudu ne sha hudu ke mun karanta mujizozi na manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam guda goma sha hudu a darasin da ya wuce mun yi guda shida a yau mun yi nau kenan takwas kenan ku? mujiza ta gaba wata rana idan ka ce a arabiyun shine mutumin karkara kullum da ke ko eh, na kun kallaci juna ne ya san ba a cewa mutumin ƙauye kullum da ke ko ba a cewa mutumin ƙauye shi ƙauye shi ƙauyen ba shi ne abin gudu ba me abun gudu ƙauyenci ƙauyenci shi ne abin gudu ba wai shi ƙauye din ba amma ƙauyenci shi ne abin gudu kullum da ke ko shi ne ai dabba ba abin gudu ba ce ba kamawa ake a ci ba amma mai abin gudu dabbanci dabbanci shi ne shi ne kuma ya zama da ita dabba to da aka ce a arabiyun shi ne mutumin karkara to kuma ka lura da kyau in dai mutumin karkara ya shigo birni sai ka ga alama kun lura da kyau ko shi wannan mutumin karkara da ya shigo sai ya nemi manzan salon ya shi alama da za ta nuna cewar shi manzan Allah ne wanda yake baka jin ire-iren waɗannan wurin 'yan birni su suna tsayawa ne su lissimta a hannu sannu a hankali komai zai bayyana ya zo ce da manzo su salama ya nuna mashi aya an salama ya nuna mashi alama da za ta tabbatar da cewar shi manzan Allah sai salama ya umarci bishiya sai kawai mutumin nan yana tsaye sai ya ga bishiyan nan ta tugo tun daga tushenta tun daga jijiyoyinta gaba daya ta kada ta kada ta kada kawai sai ga ta ta jijjigo daga saiwa daga jijiyoyi gaba daya ta zo ta tsaya a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ta tsaya can kuma sai Allah ya umarce ta sai ta koma inda take yoyi jijiyoyin suka koma ƙasa gaba daya shikenan a gaban shi yana kallo ba ya ce a ba shi aya ba ne to sai aka ce aka umarce shi aka nuna mashi waccan bishiyar je ka ce da ita manzan Allah yana kiranta misali zan ba karama abu bane to saboda haka ba da mu'ujuzozi bayani akan mu'ujuzi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da fa'idoji fa'ida ta farko zai kara maka imani zai kara maka imani yana cikin abubuwan da ke sawa mutum ya ƙara imani ya ƙara gasgata manzan Allah akan shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai ƙara maka imani zai ƙara maka san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai ƙara maka faɗaɗuwa ka ƙara wasu abubuwa sosai a banga a taska ta tarihi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa akwai fa'idoji masu tarin yawa da zai nuna maka kuma sannan za ka ƙara cewa lalle annabin nan suna ya haɗu da ƙalubale a rayuwa ya haɗu da ƙalubale a rayuwa waɗansu tambayoyin waɗansu tambayoyin ana yin su na ƙure ne na ƙure a yi dan a ƙure ta ba wai da a yi dan an ni a gane ba ina fatan ku fahimci wannan da kyau akwai tambaya yar ƙure don a kure ka ba wai don ana buƙatar amsar da za ka bayar ta fito ba a tambayi mutum cewar wannan watan ya zo ya shaida kai manzan Allah ne wannan tambaya ce ta kura ko ko ta neman sani mai cice a fa'ida ana to zai nuna maka rasulama ya haɗu da ƙalubale a rayuwa da gwagwarmaya da ƙiyayya ƙiyayya rara. a nuna ka a sansa har ya kai kiyayya a fitar da mutum daga garinsu mahaifarsa iyayensa da kakanninsa ɗan gari ne an san shi an san danginsa gaba ɗaya amma a ce a tafau wa iz yamkuru bika allazina kafaru li yuthbituka aw a wayan yakhruju wa yamkuruna yamkuru Allah wallahu khairu makiri Rasulullah yana ji yana gani ya fitar da garin nan to kaga duk sanin ire-iren waɗannan mu'ujizozi ɓangaren mu'ujiza kadai a tarihin manzon salam ba karamin ɓangaren ne kuma ba karamin alkhairi yake da shi ba daga cikin alkhairan zai ƙara maka imani da manzon Allah sallallahu ta'ala sallama zai ƙara maka imani domin yana imani yana karuwa yana yana raguwa mu'ujiza ta goma sha shida manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana sanya yanka raƙuma guda shida yana sanya yankara kuma guda shida kusan me ya faru gaggawa saurin raƙuman suke kowace tana son da ita za a fara kowace sauri take ita ce ta farko ba wai ita ce ta shidan ba ka san abin azimun ne kowace tana son ya zama na manzana sulama da ita zai fara sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mujiza ta goma sha shida ta goma sha bakwai asali abin da aka sani shine ana samun nono ne a hantsar dabba da ta haihu ba ba kuma ya ci magana ta da ke ko da ta haihu to wacce ba ta taba haihuwa ba eh babu to balle kuma a ce ita kwata-kwata ma ba irin irin wanda ake kira su juya din nan kwata-kwata ma ba ta haihuwa a rasulama ya zo ya shafa hantsar da ya shafa hantsar kawai sai gano kawai sai gano dabba ce da rago ko bunsuru ko sa bai taba barbarata ba bai taba barbarata ba balle a ce ko ta samu ciki ko kaza ko kaza ko kaza amma ire-iren waɗannan ne wannan dabba ce annabi sallama ya shafa hantsata sai ga nono aka tatsa annabi sallama ya sha daga wannan nono din kuma ya ba abubakar ya sha kuma ya ba abubakar ya sha wannan sananne ne gashi ma ire-iren wannan ya bayyana a a kisar umu ma'abad al khusaiya umu ma'abad al khusaiya wata mata da annabi sallama ya biyo ta wurinsu lokacin yana kan hanyar hijira ku lura da aka yi hijira fa ba wai hanya ya kama daga makka zuwa madina ba ah, ai ba ya gudu ba kenan ka ba hanya ai ba hanya suka ba daji aka yanka ai ba wai sun bi hanya ne daga nan kawai straight ba ina biyo su aka yi gudu ne na tsoro kullum da ke ko ma'ana gudu ne na ba a san kaga ba za ka kama hanya ba saura ka daji suka yi har ba ku ga har suna cikin wani wuri ba ne a karanta a tarihi a wakar su digir radiyallahu ana yake cewa sun zo a wani gogo sun zo sun same su a kogo suna daga kai sama su suwa kenan su mushrikan kenan abubakar su da ya ce inda ɗayansu zai duba ƙasan takalminsa da ya gamu ƙarshe kenan suna muna inda suke amma suna suna duba kansu sama suna ta duduba ko za su hange mu la ilaha amma suna inda muke to ga ya nuna ba hanya kenan suka ba don suna wannan tafiyar sai suka wuce ta wata hanya ta wata riga na umu ma'abar al shine shi ne ta suna da nono za su sha shi sai dabba ga ta ba ta da komai ba za karama ce rasar mai ya shafi dabbar hansar sai ga nono ya fito ya sha suka sha har ya ajiye mata wani ya wuce sallallahu alaihi wasallam mai gidanta ya dawo ta ba shi labarin abin da ya faru ta iya ce ke wannan mutumin ai ba ba haka kawai ba ne sallallahu alaihi wa sallam to ire-iren waɗannan mujizozi na manzan sana masu tarin yawa ne mujizozi ne masu tarin yawa wata mu'ujiza ta gaba ita ce ido ido na qatada bin nu'man ido na qatada ba abu katada ba ido na katada. ibn nu'man al-zafari idan shi ne ya babbako idan shi ne ya binnan idan shi ne ya faɗi ido fa ido shi ne ya faɗi kawai subhanallah al'azim ka ji an ji ciwo ko ga idan mutum ya lalace jijiya in safakawa ji igiya igiya ko ga igiya shi idan shi ya lalace idan shi ya faɗo ƙasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ɗauki idan nan ya mayar da shi da ya mayar da idan inda yake sai zamana ya fi ganin da yake da wannan idan ya fi ganin da yake yi da ɗaya idan ina fatan kuma yin cewa da ke ku ganin da yake yi da idan a yanzu ya fi ganin da yake yi da shi a da kaga ba wai an ɗora shi a wata na'ura ne a ce idan ya lalace ko bai lalace ba ina fata kuma ita wannan da ke ko idan ya lalace ko bai lalace ba a duk ba wannan ake magana ya ɗauki idan ya mayar da idan a inda idan yake idan ya zauna kuma ya fi gani da idan sama da yadda yake gani da shi a da ya fi gani da wannan idan sama da yadda yake gani da ɗaya idan shi ke na riga an gama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake kana ganin a yanzu ba in ana wa mutum aiki a ido ba wai idan ne ya faɗi ba in ana mishi aiki a ido a yi guda ɗaya yake yi tukunna sai in an samu sauki sannan a zo a yi a ɗayan ba a yi a guda biyu duka so in kana duba tarihi da rayuwa da mu'ujizozi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ka dinga lissafa su ne sai dai abin da ya samu a takaici sai dai abin da ya samu a takaici ya kai gargara fa wanda bai san da abin ba in ya gani ba zai gane ba ba zai gane wannan idan na dama shine abin da ya faru ko wannan idan a inda ya ga gansu guda biyun ko za ka ce kamar ba abin da ya faru da su ne ma'ana ba za ka iya nuna ga wanda abin ya faru da shi ba in gane magana ta da tuku a idanuwan guda biyu ba za ka iya nuna ga wanda abin ya faru da shi da zai nuna maka ba karamin mutu ba ce wannan ga maza Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ta ashirin tofi da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yi a idan aliyu ibn abi talib idan aliyu ibn abi talib tofi yayi a lokacin yana fama da ido a lokacin yana fama da ido yana tofin nan take aliyu ibn abi talib ya warke nan take ba wai sai an jima ba nan take wannan kenan hakan nan mu'jiza ta ta shakar kenan ta ashirin. haka aliyu ibn abi talib yana fama da rashin lafiya yayi mai addu'a nan take warke nan take ko ya ji gaba daya ya ji ya warke abdullahi ibn atik al'ansari abdullahi ibn atik atik kafin ne a gaba kafin ne ba atik ba ba kafin ba a kafin abdullahi ibn atik wata rana an ji mishi ciwo a ƙafa ya ji ciwo ƙafa shi ta bugu annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi ƙafar shi kenan shafa ta yi kullum da ke ko nan take ta warki nan take ƙafar ta warki ba wai ɗori ya yi ko jan ƙafa ya yi ko kaza ko shafan ta yi da hannun shi mai tsarki da hannun shi mai daraja sallallahu alaihi wa wa sallam waɗannan abubuwan dole ne mu fahimce su kusa ya kusa me ta inda matsalar take shine idan wani ya zo ya yi sai mu ce me ya karanta Kullum lura da kyau idan wani ya zo ya shafi kafar wani ko idon wani sai ya warke sai mu ce me ya karanta me ya karanta domin dai hannunsa kadai ba irin na ma'aiki ba ne me ya karanta a hannun ya tofa kun fahimci magana ta da kyau ko to aga yanzu abin da aka karanta shi don da mutum ya fahimci cewar ai kawai in ya zo ya shafa kai yanzu ya shafa kaza in ya zo ya shafa kaza in ya zo ya shafa kaza shi ina fatan kun fahimci wani da ke ko saboda ka koda ya karanta wani abu yana nan dai a matsayin karama amma dai zunzurutun kada mutum ya yi da'awar waɗansu abubuwa na manzan Allah sun sallama da zai gabata ya ce shi ma ana mishi koyana da su su dole ake yi din da haka wannan ya faru fili wa daidai ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu'jiza ta ashirin da shine manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ba da labarin zai kashe Ubay ibn Khalaf al-Jumahi a ranar Badar shi annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya ba da bayanin shi da karan kansa zai kashe Ubay ibn Khalaf al-Jumahi ranar Badar kuma bai ci magana ta da ke ko ranar badar ta yi kuwa zungurin shi ya yi a nasu salama zungurin shi ya yi faɗi ya ba wai wuka ko takobi ko ya kawai motsa shi kawai ya tashi ya mutu lokaci ya ja za mu kala da sa'ad ibn mu'az sa'ad ibn mu'az ya faɗa ma ɗan uwan shi ubay ibn khalaf in ji sa'ad ibn mu'az yake ce ma ɗan uwan shi ubay ibn khalaf duk lokacin ba su musulunta ba duk lokacin ba su musulunta ba amma shi sa'ad ibn mu'az ya musulunta daga baya shi sa'ad ibn mu'az ya musulunta daga baya yace sami'tu muhammadan yaz'umu annahu qatilu yace na ji muhammad fa yana cewa zai kashe ka yana cewar kaga sai ya ce samitu muhammadan kaga a lokacin bai musulunta ba inda ya musulunta ya zai ce samitu rasulallah samitu rasulallah na ji manzo Allah ya ce fa qutila yawma badrin kafira sai shi wannan dan uwan nashi umay um-, umayyah ibn khalaf din aka kashe shi a ranar badar yana tinkirin kafiransa Allah ya tsare ma'ana kun ga ya ba da labarin kuma abin ya faru yadda ya bada labari kuna ji da ke ko ya bada labari sannan abin ya faru yadda ya bada labari ɗaya kenan ga wani shi kuma shine cikon dozin biyu ƙulura dozin biyu ba shine sha biyu guda guda biyu ba dozin biyu annabi sallallahu ta'ala wasallam ya ba da labari a ranar badar ina son mu lura da kyau yakin badar ba karamin yaƙi bane a musulunci wana ji da ke ko iza ka ce za ana faɗan yaƙin badar yaƙin badar yaƙin badar shi karan kanshi yaƙin badar ɗin shi a karan kansa mu'ujiza ce ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin kafirai ta ɓangaren adadi kaɗai sun ninka musulmai ɗaya kenan ko ta ɓangaren kayan yaƙi ba ma za a kwatanta ba domin musulmai ba su fita da kayan yaƙi ba ta ɓangaren adadi sun ninka musulmi ta ɓangaren kayan aiki kayan yaƙi sun ninninka musulmai nawa kenan biyu amma allah ta'ala ya lallasa kafiran nan a ranar Bada. sannan badar munafiki bai je ba masu shiga rigar musulunci duk inda za a tafi da su a tafi da su da sunan musulunci yakin badar ba munafiki ne ina fatan mun fahimci mun fahimci wannan da kyau to a ranar badar ne Allah ta'ala yake ce da ranar badar din yawmal jam'an yawmal taqal abin yawmal furqan yawmal taqal jam'an ranar rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya a ranar badar ne annabi sallallahu ta'ala wasallam yake cewa hadha mashra'u fulan a nan wani zai mutu cikin arnan nan in sha haza masarau fulani haza masarau fulani gadan insha Allah in Allah ya kai mu in Allah ya da gobe a nan wani zai mutu in Allah ya da gobe a nan wani zai mutu haka ana sallama ya dinga ba kafiran nan ba da suka zo daga makka haka ana su sallama ya dinga nuna wuraren da wani anan zai mutu wani anan zai mutu wani anan zai mutu wasan mai faru da aka gama yakin badar waɗannan da annabi sallallahu ya lissafa sunayensu kuma ya nuna inda za su mutu babu wanda ya ketare wurin duk ana aka samu mushensu duk ana aka same su su yi mushi to abin da nake so mu fahimta a nan abin da nake so mu fahimta a nan shi ya ba da bayanin abin da zai faru yaushe gobe kuma abin ya faru kamar yadda ya bada bayani suna wannan ne eh mu'jiza mu'jiza a gaba ɗaya kenan in ka tashi labarin sa in ba'ul ghaibi ko ilmul ghaibi yanzu zaka ce Salma ya san gaibu kenan wannan shine in ba'ul ghaibi ba da labari a sa ka ka ba da labarin abin da zai faru kulorin ke ko Allah ta'ala ya sanar da shi sai shi kuma ya sanar da al'ummarsa Allah ta'ala ya sanar da shi sai shi kuma ya sanar da al'ummarsa ina fatan kuma yin ci wannan da ke ko to sunan wannan in ba'ul ghaib amma shi ilmin ghaib din asalin shi an sanar a sa a ce ya san ilmin gaibu shi kuma cewar bai san gaibu ba wannan ba wai jayayya ake yi ba waƙi ima ya tabbatar da haka ba sai ka kawo dalilai ba kuma yanci magana ta da ke ko ba sai ka kawo dalilai daga wajen ba a'a yadda ake zaune ma ya tabbatar da haka wata rana annabi sallallahu ta'ala da sallam yana tafiya da yake tafiya sai abin wuyan na na aisha ya faɗi da ya faɗi ai kaga ayari dole ya tsaya ko sai tafiya ta tsaya sai aka tafi neman abin wuyanta ashe nan inda ta faɗi nan inda raƙuminta ya zauna akan abin wuyan ya zauna kan abin wuyar ya zauna aka bi sawu ake ta dubawa ake ta dubawa ake ta dubawa a sabu. ba aka haƙura aka tashi ana raƙumi na tashi ga abubuwa. wuya kullura to tambayar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu me zai fice sai ce ba kashi na ƙarƙashin raƙumi ko tashi shi ba da tashi amma da kai shi ya sa a duduba a duduba hanya a duduba hanya aka yi duba ba a samu ba aka haƙura aka tashi ana tashi kuma sai gashi da zai nuna maka da ya san gaibu ai da sai ce kawai ga shi nan ƙasar rukuni ina ba ta mafinci wani da ke ko mu'ujizozi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu'ujizozi ne masu tarihi kuma na fa na da maimaitawa kuma na ƙara maimaita akwai fa'ida sosai da sosai wajen karuwar imanin mutum da sanin darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sanin gwagwarmaya da manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma ƙara ƙauna da so da bege na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam za mu tsaya daidai nan mun samu dozin biyu kenan cikin insha Allah wani lokacin kuma Allah ta'ala ya sake hada fuskokin mu insha Allah ta'ala sai mu ga war ƙara amma mu sani dai mu'jizozi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da tarin yawa Allah ta'ala ya amfana da mu da mu da su ku baki da Allah ta'ala kuma ya sanya karatun ya zama sanadiyar tsira ne a gare mu sanadiyar ƙaruwar imani ne a gare mu ya amfana da mu duniya da lahira سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك